danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da wannan channel mai albarka Hikima TV. Ga waɗanda suke sabon zuwa wannan tasha ko wannan channel muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. A yau darasin mu na yau insha Allah za mu yi shi ne akan yanda za ku yi back-up na dukkanin chatin ku ko kuma na dukkanin shirarrakin ku na WhatsApp ta yanda ko da kun goge WhatsApp ɗin naku kun yi delete ɗinsa ko kuma ya expire to dukkanin abubuwan da kuka yi a cikin WhatsApp ɗin naku zai dawo ba tare da wata matsala ba. Wato abin da nufi a nan ko da whatsapp ku ya expire ko kuma dai kun yi rasto na wayar ko dai wani abin saboda wani lokacin za ku gani haka kawai sai waya ta ba da matsala ko a sa security a manta ko dai wani abin daban haka irin wannan matsalolin suna faruwa wanda dole sai an yi wa wayar resto kuma idan an yi rasto sanin kan ku ne me mesa ɗin da kuka yi na whatsapp da abubuwan da kuka yi tattauna da abubuwan da kuka tura media ne da sauransu dukkansu ba za ku tarar da su ba sun riga sun goge sai dai a yi sabo saboda haka a yau insha Allahu darasin da za mu yi a nan shine za ku dawo da dukkanin waɗannan abubuwan da yake kan whatsapp naku za ku yi sabon insa tun daga yanzu ta yadda da zarar whatsapp naku ya samu matsala to za ku dawo da abubuwan ku cikin sauki wato yadda za ku yi backup na chatting da dukkan chatting ku ku ajiye shi ku yi sabon insa akan wayar ku duk lokacin da kuka sake whatsapp to za ku iya dawo da shi sannan kuma ba wai iya wannan ba ko da kun canza waya ne to za ku iya dawo da wannan chat ɗin da kuka yi in har dai wannan number da kuke amfani da ita ita kuka sake ɗora a wata wayar saboda haka yanzu mu fara da farko abin da ake bukata ku buɗe whatsapp ku kamar haka bayan kun buɗe sai ku shiga setting nan wurin kenan ko in ce dashboard ko menu ko option bayan mun shiga yanzu sai mu shiga setting kamar haka to da zarar mun shiga setting zai kawo nan sai mu shiga chat ga nan bayan mun shiga chat sai mu duba wannan ga hin da aka rubuta chat backup wato yanda ku yi backup na dukkan chatin ku kenan idan kun shiga ga bayanin da suka yi a farko nan gashi nan bayanin yana nuna cewa za ku yi backup na dukkanin message da kuma media zuwa google drive na kan wayarku wanda daga baya ko da kun yi on install na application naku na whatsapp din naku to whatsapp ku zai dawo muku da dukkanin abubuwan da kuka yi rasa a kan phone kenan yawa to abin da suke nufi kenan saboda haka yanzu a nan sai ku iyo ƙasa ku duba ga inda aka rubuta google account sai ku shiga wajen bayan kun shiga wajen sai ku zaɓi gmail da kuke so wanda ko wanda yake kan drive naku kun san drive ita ce da ke ajiyar abubuwa za mu yi darasin ta nan gaba duk da na san wasu sun da sun to za ka zaɓi gmail naka da yake kan drive naka in wannan ne kowanne dai sai ka zaɓa idan kuma babu gmail akan drive naka kuma baka yi adin ba to sai ka shiga ad account idan ka shiga ad account za ta baka dama ka yi adin na gmail account kenan saboda haka sai ka ɗora kamar haka bayan ka ɗora yan sai ka yi ƙasa nan inda aka rubuta include videos wato ya haɗa muku in zai baku abu ya haɗa muku har da videos ɗinku ko kuma kar ya haɗa idan baku so ya haɗa muku da videos ɗinku da sauran bidiyon ɗinku to kar ku taɓa nan idan kuma kuna so ya haɗa muku to za ku taɓa ne kamar haka gashi nan zai nuna muku adadin mb ɗin da da zai uploading ɗin kenan saboda haka in kuna so har da bidiyo to sai ku kunna shi kamar haka in ko ba ku so sai ku kashe bayan kun gama saita waɗannan abubuwa kamar yadda a wannan ankon to yanzu sai ku taɓa back up ɗin gashi da zarar kun taɓa to gashi nan idan kun lura tana yin back up tana yin back up kamar haka gashi nan to kun ga yanzu gashi nan ta je ɗaya haka haka har sai ta je ɗari shine kowane abu dukkanin abubuwan da kuka yi na whatsapp ɗin ku chatting ne hotuna ne komai da komai zai ajiye muku shi a nan drive drive ɗinku saboda haka sai ku jira har sai ta gama kar ku katsar shi idan ku katsar to ba zai yi ba don haka sai ku tsaya har sai ta gama to kasancewar abin zai dauki lokaci da ke eh, wannan mm, abubuwan na suna da yawa kawai dai za mu nuna muku misali ne dai domin ku kasance da ake ko idan za ku yi za ku iya jurar adadin lokacin da zai yi domin za ku ni kuma yanzu na riga na yanzu ba yi zan yi ba kawai dai na yi bidiyo ne ko in ce na yi misali ne domin ku gane da haka ne zan katsar da shi to bayan kun gama no bayan kun gama ya gama backup naku to shikenan to duk lokacin da aka ce kun yi install na whatsapp naku ko kuma kun sake wani whatsapp ko wata matsala ta faru whatsapp kun goge kun sake dawo da shi to da zarar kun ɗora ta ku kun sa sun sa kun sa ta ku kun yi komai to za su za su nuna muku zaɓi guda biyu restore or skip waɗanda yawa kamar dai yadda suke nuna kenan idan har kun yi hakan resto da kuma skip saboda haka sai ku zaɓi resto resto shine kamar dawowa ko farfadowa wato su dawo muku da dukkanin abubuwan da kuka goge in kenan wanda da kuka yi bakwa nasu idan kun yi skip to ko ba kwa so ba kwa son wannan abin kun yi skip kun ce ba kwa son wannan abin kawai shi kenan to sai ku yi resto idan kun yi resto to sai ku kuna taɓa kan resto zai nuna muku dukkanin abubuwan naku daga ina kuke so su dawo sai ku zaɓi dama daga drive ne za ta nuna muku drive ɗin daga nan kuma sai ku zaɓi gmail kuna zaɓa shi kenan za ta yi kamar yadda ta yi hakan nan za ta nuna resto tana hakan nan to bayan ta gama shi kenan dukkanin komai naku ya dawo sai ku sa lambar ku da sunan ku ku sa sunan ku da sauran hoton ku da komai ku je ku ci gaba da whatsapp ɗin naku saboda haka ya kamata duk wani mai amfani da whatsapp ya koyi yadda zai yi wannan backup ko kuma ya yi backup ɗin saboda gudun matsala idan ya bak abun ko da ya sa matsala daga baya idan ya zo zai iya dawa da dukkanin abubuwan da ya riga ya goge da haka sai mutum ya yi ba sai matsala ta faru ba kuma ya zo yana da ya sani da ma ya sani ya yi da haka wannan shine karshen darasin na yadda za ku dawo da dukkanin chatin da chatin ku na whatsapp bayan kun yi delete na whatsapp din naku karshen wannan darasin kenan mun gode ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci domin samun sabbin abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha a wannan channel na mai albarka hikima tv kada ku manta ku yaɗa wannan wannan bidiyo domin wasu su amfana kazalika ku yi like idan wannan bidiyo ya burge ku mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu ko da yaushe mun gode